Bismillahi Rahmanir Rahim. Zuri'a biyu, littafi na ɗaya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu a annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa da sabansa da wani suka bi shi ta farki siya daga yanzu da zuwa tashar kyama littafin zuri'a biyu littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga Ruqayyat Ibrahim Gawata. wanda ni Abubakar Sadiq namiji wannan ke karanto muku ko ko in ce zan karanto muku shi littafin ya samu daukar nauyi ne daga wasu bayan Allah a membobi na mu da masoyan mu wanda suka fito daga sassa daban-daban wasu daga Kotono daga wasu sassa na Najeriya daga Saudi Arabia daga Niger waɗanda a gaba zan faɗo muku sunan waɗanda suka ɗauki nauyin wannan labarin suka ɗauki nauyin karatun da zan yi wato in karanto muku shi labarin zuri'a biyu labari ne wanda ya zo da abubuwa daban-daban kun dai ji sunan labarin zuri'a biyu wanda ya samu rubutu kamar yadda na sanar da ku daga Ruqayyat Ibrahim Gawata idan wannan shine karanka karanki na farko na zuwa wannan channel da nake karanta wannan labari ko kuma kika saurari wannan labarin to ina bukata kuma ina roko da uh, ki danna min uh, subscribing na channel din sannan ki danna ƙararrawar sanarwa idan kuma kin dade a gidan nan ina neman alfarma ɗaya shine ki min liking sannan kuma ki min sharing koda na mutane uku ne zan ji daɗin matuƙa saboda na kwana biyu ban kawo muku labari ba ko to ku haƙuri. na tafi kun san azumin bana fa sai a hankali fa azumi duk da mamunan taraba alhamdulillahi a rana ya mana ban kwana ya ce sai bayan sallah zai dawo yau dai mun kai azumi goma sha ɗaya rana ya ce sai bayan sallah zai dawo ban sani ba fa amma dai na ga kwana biyu ba ma tare da rana yanzu daɗi muke ji shi yasa kuka ji ne saka yau kamar ma ba a yin azumin amma an ji jiki saboda haka kun san dai babu AC a mota babu AC a gida to akwai damuwa mu tafi kai tsaye cikin labarin mu mota ce kirar mazda dx 5 comfortable red mai tinted glass ke sharara gudu kamar zai tashi sama ga wakar piskwaya na in the club da ke tashi kamar kunnen ka zai fita duk da glass din motar a rufe yake na waje za su iya jiwo karar wakar motar na zuwa gate din sas to ya shiga da gudu ba tare da ya tsaya ba Transketo kawai aka saka, mai gadin ya matsa da sauri don gudun ma da motar ke yi ya bashi tsoro. Da ƙarfi aka taka birki a parking space, ƙaran taka birki ya janyo hankalin waɗanda ke harabar wajen. Motar ya kai akalla ba ƙasar ba mintuna biyu zuwa uku, babu gaba babu baya. Ido na kan motar kowa so yake ga wanda zai fito daga cikin motar. ba wai haɗuwar motar ba ne ya mayar da hankalin mutane a'a dalilin janyo hankalin mutane ba zai wuce gudun da motar ke yi da kuma ƙaran wakar ba paris one aka rubuta plate number mota da gold kan kofar motan ya buɗe a hankali wani haɗaɗɗen ƙafa ne fari fafasfes ya sauka bakin takalmi mai mugun tsini ne a kafar can ɗaya kafar ma ya fito kafin mai ƙafar ma ta fito fara ce tas da ganin fatar ta kasan tsabagen hutu ya zauna akan doguwa ce sosai tana da jiki mai kyawu tana da bust da hips ga baya masha Allah ta haɗu ta ko'ina sanye take da jo, uh, da jumpsuit three quarter baƙi ta yafa ɗan ta karami kana ganin baƙin gashinta da ya sha kitson kalaba ya zubo a gadon bayanta wasu kuma suka zubo gaban fuskarta haka ma wasu suka rufe mata ido ta toshe da baƙin wani sunglasses farida almustapha nasir kenan ya a gidan alhaji almustapha nasir babban ɗan kasuwa da yake dahilin da duwatsu da gold da diamond a Bangkok yake zama, amma yana da babban kamfani na tonon ma'adanai a ƙasa wato a garin Kano. Tana taunar cingam ne kwas kwas kwas kawarta ta kuma ‘yar koranta ta fito ta baya ta ɗayan ɓangaren ta rufe mata baya. Kanta a ƙasa tana ta hura hanci feeling very important and special. Ba wanda take kallo, ji take kamar ma capstone store ɗin ba wanda ya kai ta, kuma ba wanda ya kusa ma da ita. Mutane da ke waje ba su bar ta ba sanda ta shige ciki. Duka-duka kowa yana faɗan albarkacin bakinsa. wani ya ce to ita kuma wannan wace ce da take abu da gadara kamar ma 'yar shugaban ƙasa wanda suke tare ya ce paris kenan 'yar alhaji almustapha mai kamfani a jan bulo ido wanda suke tare ya zaro tare da taɓe baki ce dama ita ce farida wacce ake cewa ba ta da mutunci ko kaɗan ina yawan ina yawan jin zancenta amma ban taɓa ganin ta ba sai yau ai kuwa dai ga ta nan ka ganta kuma ganinta ba kirki ba ne za ta yi daga ganinta ka sani ba sai ma an faɗa ma ba sai shan ƙamshi take kamar ma wacce tafi kowa a duniya ɗayan ya ce hmm, paris ba ba ta da mutunci ko kaɗan kowa ya kiyaye kiyaye mata kowa yake yi domin dai abu kaɗan yana haɗa ku za ta rufe ido ta ci maka mutunci komai tsufanka Ga shi mahaifinta ma mutumin kirki babu ruwan shi da wulakanci yana girmama mutane ga kirki da yawan son alkhairi amma yarinyar nan hmm, Dan ya ce gaskiya ana yabon shi ba kaɗan ba sai dai kan yayi rashin sa yar shi kan miskilar mace ce sai dai fa mutumi na yarinyar akwai kyau fa kamar aljana kai. Ɗayan ya washe baki ya ce ai da akwai kyau fata da makusa sai rashin hali mai kyau amma wallahi in dai diri ne ko wani abu komai ta mallaka kawai matsalanta shine halin. A Aka da za ta amince wallahi ne zan aure ta wallahi dan mugun kyau take da shi mugun kyauta min ko da kuwa ma za ta dinga na ne kullum ni bai damen ba zan mata bauta ko goya ta ma take so zan dinga yi kai yarinyan ta haɗu ɗaya ce tab da kuwa ka zama wulaƙantacce ni ko ko kyau ko kyauta aka bani ita wallahi ba zan amsa ba yarinya mara mutunci mara tarbiya me zan yi da ita baka ji an ce ka samu mace ta gari ka huta ba mai son nata ya ce duk da haka alhaji kai mace mai kyau fa abun so ne farar mace alƙyabbar mata me za a yi da mummunar mace kuma ko da kallon ta zan dinga yi kullum ina jin daɗi a rayuwata Allah ya shirya ka ɗayan ya faɗa yana ƙyamatar halin Farida suka ci gaba da hira a kanta sun ma manta da business mata da suke tattaunawa a kai suka koma hira da gulmace-gulmacen su irin na masu sanya ido Farida da ƙawarta Fatima suna ta shopping wani ma'aikacin wajen ke biye da su da babban basket na zuba kaya mai tayoyi bata saka hannuwa daga ta nuna abu ta ɗauka sai dai kawai ta nuna abu da take so da hannu a ɗauko mata har ta gama aka zube waje guda aka harhaɗa mata mastaka ɗinta ta koma ta bada ta zauna tana danna waya tana ta shiga Instagram fuskan nan nata a haɗe tana cin magani kamar wacce aka yi wa wani abu. Aka haɗa kayan wanda ke biya biye da su ya fita da shi zuwa bakin motanta yana jiran su. Duk da ta san an gama bata tashi ba sanda ya mata daɗi. Tana miƙewa kanta na kan waya suka ci karo da wani dattijo wayan hannun ta ya faɗi ƙasa jika ke tas kalas wayar ta tarwatse a ƙasa daga ido ta yi a zuce ta wanke mutumin da mare ta kuma wanka mishi a ɗaya gefen ta nuna shi da yatsa ta ce kai wani irin dabban mara hankali ne da baka da ido si what you have done to my new phone dattijon ya kama fuskan shi duke gefen da hannu biyu bakin shi na rawa ya kasa magana dattijon a wajen yake aiki don ma ga kayan jikin shi na nan ya nuna alamar na ma'aikatan wajen ne dabba kawai matsiyaci wannan wayar da ka fasa min ya kusa siyan gidanka yanzu gashi nan kamin asaran ta don haka ma baka san darajansa ba shi yasa dattijon da har yanzu yake cikin yanayi na tsoro ya bude baki da kirye ce yarinya akan waya kika ɗaga hannuwa kika mare ni har ma sau biyu an mare ka din na ce an mare ka ka yi abin da za ka yi bari ma in ƙara maka marin don ka ɗauki mataki da kyau ta ɗaga hannuwa za ta ƙara mishi wani marin ƙawarta ta fatima ta riƙe hannunta ta ce yi haƙuri paris ba girman ki ne. kin fi ƙarfin wayan nan ki bari kawai bigel farida ta sauke hannunta ta ce ba za ki gane ba ne kawai haushin wayan nake ji ba yanzu kafin in siya wani in yi downloading abin da nake so ne wallahi matsalan Jifa dan Allah dattijon da zai kai kimanin shekaru hamsin ya ce ki je na barki da Allah inda kika wulakanta ni sai kin zama wulakantacciya a duniya sai kin shiga halin kaskanta kamar inda kika kaskantar da ni kina jin shi ko kina jin shi ba kin hana ni na dauki mataki yau na ga ikon Allah mutum ya yi min laifi kuma ma ya dinga bi na ma da mugayen fata in kai Allah ne dan Allah sai ka kaskantar da ni ko na fi karfin kaskanci wallahi har karen gidan ku ma ya fi ya fi ka daraja da gata tsohon banza kawai harkarin gidana ya fi ka daraja banza kawai mutumin da bai sake cewa komai ba hawaye ya fara zubowa idan shi hannun shi biyu ya daga ya ce ya Allah ga baiwarka nan ta wulakanta ne ta ci mutunci na a bainar jama'a na roƙe ka Allah ka kaskantar da ita ka saka min ya jima yana roƙon Allah yana mata mugayen fata a gabanta a kunnuwarta ko a jikinta ta ɗauki wayarta ta zare sim da memory card ta jefa mishi fashashiyan wayar ta gaba mutanen da ke kallon su suka fara la'antar ta wanda ya fitar mata da kaya yana tsaya bakin but ta buɗe ya zuba kayan shi huci take ita an bata mata rai wanda ya kawo kayan ya matsa kusa da window din yana jira a sallame shi ta ciro kuɗi zai kai kimanin dubu biyar ta watsa mishi ta tayar da motarta inda sabon ma'aikatan wajen sun saba da bakin wulakancinta. yusunku ya ya kwashe kuɗin kamar ma za ta buge shi ya yi saurin watsar da kuɗin ya yi gefe yana tir da halinta kuɗin suna da yawa sosai don ma ba kowa ne ma zai iya bashi ba sai dai kan watsa mishi da ta yin nan watsa masa kuɗin nan da ta yi sam bai ji daɗin kuɗin ba da ribas ta bar haraban complex ɗin a guje ba wanda ke magana a cikin motar kuma bata sake bata sawa wakan ba wajen siyar da waya kawai ta nufa suna zuwa bakin wajen ta bude ta taka birki ta bude mota ta tayar da ƙura kasance wajen babu interlock kamar masa store ta fita a mota ta kulle da karfi irin yan gun gaba ɗaya na kanta ta isa ta shiga ciki ta ta faɗi sunan wayar da take so ya gaya mata kuɗin ta ciro ta mika mishi ya saka wayar a cikin kwali ya miƙa mata harara ta banka mishi ya ci ya ci gaba da riƙe waya bai san ma dalilin harara ba fatima da ta san halin ƙawarta ta ta saka hannuwa ta karɓa suka yi waje wannan karan ta saka waka amma bata cika murya ba ta ce kin san allah tima bata jira amsar eh, bata jira amsar ba Fatima ta ci gaba da san wallahi bana son talaka a rayuwana na tsane su na tsane su na tsane mai son su san ma ba sa da kirki mugaye ne shi yasa Allah ma ya bar su a talauci dan Allah kaɗai ya san iya shegin da za su yi da sunan ma da suna da kuɗi mugun hali da iya shege ne da su shi yasa ma Allah ya bar su da ciwon talauci duk wani iya shege ya kare a gurin talaka shi san ma bana shi yasa san ma wallahi bana bana raga musu don ma ba sa da tausayi kuma ba sa ban tausayi tsakanina da talaka yi min bauta kawai in biya shi yi min tsiya in yi mishi wulakanci fakat in ka ga talaka a rana ƙara tura shi ranar don in ya samu dama janyo shi ka kuskura ka janyo shi inuwa na neman hanyar mayar da kai ranar shi zai yi shi fa talaka a rayuwar shi ba bai da maki sai mai kuɗi in ya ganka da mota baƙin ciki ne kawai zai kama shi bai ki ma a ce ma motan nan ma ta zama ta ƙone ba kai ma ka ƙone shi kawai dai in bai da shi kar kowa ma ya samu in kana cikin gida mai kyawu ji suke kamar ma gidan ya ƙone gaba ɗaya shi yasa masu katsani masu kuɗi sosai suke ganin su a matsayin masu laifi kalli fa kalli wannan tsohon waya na ya fasa kuma yake min banzan addu'a yana ganin na yi mishi laifi ko haƙuri fa bai bani ba talaka hmm. kuma ni inda za su samu dama iya shegen su wallahi na daban ne shi yasa ma ban taɓa tausayin talaka ba a rayuwata ni kuma san ma bana son na tsane su bana son su na tsane su har cikin raina wallahi kin ji magana da nake faɗa miki Fatima ta yi shiru tana son gaya wa ƙawata ta gaskiya tana tsoro don sanin hali. Don haka ma ta dinga binta da suna mm, mm kawai. Fatima ƙawarta ne a makaranta suka haɗu babanta soja ne babba. Halinsu ya kusa zuwa ɗaya amma akwai bambancin ra'ayi sosai don Fatima ba ta wulaƙanci sam kuma ma ba ta ƙyaman talaka. Tana da son jama'a saɓanin ƙawarta Paris. Ke ma 'yan rainin hankali ce Fatima. Ina ta zuba kin ma manna min hauka kamar mahaukaciya. Fatima ta ce daɗi na da ke saurin fushi me kike son to ce miki kin dai sa ra'ayinmu ba zai taɓa zuwa ɗaya a wannan wajen ba ga laifin talaka ni ban ga laifin talaka ba tunda dai ba san shi bane ya zauna ba a san shi bane zauna a talauci haka Allah ya so ya gan shi ke ma da Allah ya baki kuɗin ba wayonki bane da wayonki ne ba za ba shi ma zai bi wannan hanya sannan kuma kada ki manta fa in Allah ya ga dama zai iya kwacewa ke ma ki dawo kamar haka Birki Paris ta taka a tsakiyar hanya da ƙarfi tana kallon Fatima da zancen ta yadda ki zuciyar Paris. Motan bayanta saura kaɗan ya buga ya bugi su Fatima. Shi ma ya taka birki da ƙarfi. Mutanen da hankalinsu ya wajen suka fara zagin su na cikin motan don ma ba sa ganin kowa saboda tintik ɗin motar kuma a zoge yake. Gefe ta koma ta yi fakin ta ce fita min a mota. Fatima ta kalle ta cikin mamaki. Ki fice min a mota na ce. ta kuma faɗa rai a mugun ɓace don ma mai za a ce eh, za ta dawo talaka Fatima ta ce yanzu fari saboda Allah ba halin babu halin a gaya miki gaskiya sai ki ce in fice miki a mota Ki maƙiyata ce ban sani ba sai yau ki rasa ma fatan da zaki ma sai dai ki ce zan dawo talaka wallahi ban san kin tsane ne ba sai yau fita min a mota Fatima ta ce ki fahimce ni Faris ba fa cewa ne zaki zama talaka ba cewa ne in ubangiji ya ga dama I don't mean zaki zama kawai kwatanta miki nake yi amma ki haƙuri irin ki a ɓacin get the hell out of my car ta faɗa cikin ihu da hargagi da fushi da turutu fatima tana ba ta haƙuri sosai amma wannan ihun ya ba ta haushi ta ce look farida ki tsaya a matsayinki please don't cross the boundaries don muna ƙawance da ke do not give you dama da za ki yi min abin da ke ga dama ni ba yarki bace da za ki dinga min ihu don na gaya miki gaskiya A kan me muna tare da ke ba zan gaya miki gaskiya ba ya zama na gaskiyan kenan ba ma gaskiyan kike bukata ba kenan ko ya zama na kenan zaman mu baya da amfani zaman mu ba na amana ba kenan har muna tare ya zama dole in gaya miki gaskiya no matter how much i hate the truth kar ki ƙara min tsawa don ni ba yarki bace kuma kin fi kowa sanin ni ba talaka bace bare ki wulakanta ni inda kika saba musu duk abin da kike so haka nake biye miki ko da ma ni ba na son shi kawai don a zauna lafiya ba wai in bi ki ina bin ki bane don ba wani abu ba a'a ko don wani abu naki ba abinda abinda zaki ban kin san da ni ma ina da shi tangot kin fi kowa sanin motoci na guda nawa ne bare ma ki wulakanta ni akan na shiga motar ki gwara an faɗa miki whatever get the hell out of my car banza kawai tunda dai kina da shi sai ki shiga nakin ai me na shiga na wato Fatima ta ce kin fi kowa sani, ina da shi din ai. Kin fi kowa sani zan fita amma gaskiyan da ba kya so da sai an gaya miki talaka da mai kuɗi duk Allah ne ya yi su don haka ma yake san ganin su ba rawa kika yi Allah ya baki ba su ma ba laifi suka yi ma aka hana su ba hakan Allah ya so ganin su ki sani baki fi ƙarfin dawowa matsayin su ba don haka ma baki isa ki hana ubangijin yin yadda ya so ba ballantana kuma har ta ja mata murfin kofar da ta rufe mata ba sai ma na kuma shiga sabgar ki ba kafin ma ki samu daman yi mini banzan fata ba Fatima bata gama fita ba ta ja mota ta da karfi saura kaɗan ma Fatima ta fare ta girgiza kanta hundin mota ta fara dannawa da karfin gaske tun daga nesa mai gadi na jin wannan karan ya san Farida ce jikin shi na rawa ya bude mota ya bude gidin gida ta shiga ta yi fakin fu ta shige cikin ɗakin ƙannenta na zaune a falo ƙaran buga kofa ya sa suka mayar da hankalinsu bakin kofa don ma sun san ba zai wuce fari da ba ita kaɗai za ta iya ma wannan gida shiga irin haka ke fa'iza ba na son iskanci wai me yasa ma kike raina ni ne haka ta faɗa tana kallon ƙanwata ta mai binta yar shekaru goma sha bakwai me kuma na yi miki ni, ni, ni sarkin laifi fa'iza ta faɗa cikin mamaki au raina mai hankali zaki da zaki ce ma baki san ma abin da kika yi mini ba sau nawa ma zan ce miki kar ki ƙara fakin eh, ruɓaɓɓiyar eh, biro ɗinkin na a parking space ina. a wasu billahi min shaidan da jin dama mota ce wheelbarrow eh kowa ya san inda nake aje ta kuma na ja muku kunne kar wani ya ajiye min sai ki ɗauki wani shege rubabbiyar motar ki ki zo ki ajiye min shi a waje don kin raina ne ko bai za ta ce dan Allah ya duk parking lot din nan na gidan nan sai ki ce a wajen da kike so zaki dinga ajiye mota na shigo a gaje ne wallahi shi yasa na yi fakin a wajen tunda dai shine direct daga shiga kina son ajiyewa inda babu wuyan parking ko ko me oho ko wallahi kika kuma min fakin a wajen zan buga motar sai dai ke abin da zaki wa wuya kawai futa wuce ɗaki ba tare da ta amsa gaisuwar sauran 'yan uwan nata ba mahaifiyarsu tana jin su ta girgiza kanta kawai ta bi ta ɗaki tana barin wajen kaninta Fahad wanda ma ke bin Fatima mai shekaru goma sha biyar yana SS2 ya yi karamin tsaki ya ce wallahi ya yi da tana da mugun matsala ban san ma mai ta ɗauki kanta ba ko hiran arziki ba za ta yi zama ta yi ma da mu ba ƙannenta. sai ta dinga wani shan kamshi kamar ma ta fi mu wani matsayi ne ko ko me take tunani ne <sniffs> ni ba ba wani son ta ma nake ba ta fiye girman kai da wulakanci ko don ta ga dadi ma ya fi son ta ne oho Faiza ta ce ni ma ba ta wani burge ni ban ma san ma ina ma ta gado wannan girman kan da wulakancin ba daga momi har dadi ba halin su bane amma ita ta je ta dauko dan autan su Salim mai shekaru 13 ce she have a big problem she feels important bata taba bata taba wasa da ni ba wallahi Farida na shiga ta wurga jakanta, jakan hannunta da ledarta a kan gado, ta jera tsaki akalla ba kasara ba sun kai takwas. Ta ce, I don't know how people's problem wallahi, tunda safe aka ta aka taɓata mai rai musamman ma talakawan banzan nan. Hmm. Mummy ta yi sallama bayan ta turo kofa ta samu waje a bakin gado ta zauna tana kallon Farida da ta turo baki don san ma abin da ya shigo abin da ya shigo da mutumin nasu abin da ya shigo da mutumin tasu haka kan abin mamaki ne. We need to talk Farida. Mummy ta faɗa ita fuskanta a daure. What again? Ta faɗa tana turo baki. Please not now, mummy I have a very bad day. today kar ki ƙara min wannan don san ma zancen naki ba zai wuce ma wanda kika saba min ba kuma wallahi tallahi ni mumi ni ba na son abin da mumi ta ɓata rai ta ce ke you are very stupid farida zan sassaɓa miki in ma baki san lokacin lokacin da ya kamata ke kowane irin magana ba ya kamata ki sani wawuyar yarinya kawai wacce bata san inda ke mata ciwo ba yanzu abin da kike wa kannin nan ya kamata kenan ke a duniya ke babu wanda zaki zaman lafiya da shi sai ki ta kumbure kumbure a banza da wofi ba wanda ya isa ba wanda ya isa ya taba ki ki sani wannan kuncin da kike daurawa kanki cutar cutar da ke zai saboda kin kin cusa wa zuciyarki zaki san zaki kasance ne a rashin walwala da natsuwa a rayuwarki waɗannan ƙannin naki ya kamata ki janyo su jiki ku zo ku shaku da juna ku so juna ba wai ma ki dinga ture su daga jikinki ba wallahi farida kannin nan naki su ne ki nan gaba ina ce miki halin rayuwa ne shi yasa ma nan matsa ki canza halin ki, dan ma ba mai kyau bane ina jiya miki gaba ne ba inda ubangiji baya lamarinsa amma da ke baki da wayo baki ma hango gaba ba kin tsaya ma kina tahuka kin daura wa kanki wani girman kai wanda babu inda zai kai ki sai da na sani dadin ku ma yana da dadin ku yana daure miki gindi ko ni kuma na san ma ba gata yake miki ba wawu ya kawai i'm telling you for now wallahi ki canza halinki ki jawo kanninki a jikinki saboda halin rayuwa ta fice daga ɗakin fuskar ta babu walwala duk da ta kasance mahaifiya ce mai janye yaranta a jiki tana wasa da su kamar ƙannenta Farida ta ƙara jin ɓacire ta ɗauki waya ta danna wa dadinta waya a Bangkok. Yana tsaka da mitin ya ga kul 'yarsa mafi soyuwa a gare shi ya fikin don duk abin da yake baya yarda wayan ta yi miss call ya aka yi masoyata ya faɗa daga daga wayar kuka ta fashe da shi mai ƙarfi ta kasa magana subhana lake da waye my favorite please stop crying please faɗa min meye matsalan ki hankalin shi a tashe yake jin kukanta daji kowa ya tsanani har da momi ban san me na tsare musu ba suka tsane ni duk abin da na yi sai ya zama laifi ni na rasa menene na tare musu kowa ya zama baya so na dadi mene na yi mene ne a rayuwata mommy mommy is making me feel like i am wicked sam duk abin da na yi mata ba ta appreciating she most complain to me ta kawo min necessary pots. ta tsane ni ta ta ma fi sun fa'iza dadi ko dai ma ita ta haife ni ni kan ko ba ita ta haife ni bane please daddy tell me Alhaji Almustapha ya ce ki haƙuri my favorite. Insha Allah weekend zan zo gidan za mu gamu da Amina. Zan ji dalilin da ta takura miki. Please dan Allah ki daina kuka kin ji? Always remember that your father loves you so much. Kuma duk inda yake kina nan a ran shi. Kin ji? Kin ji ki kwantar da hankalinki. Yi ta rarrashin ta ta ji sauki suka fara hira. Kun san dama kuma shi ya ɓata ta. Shi yasa a ɗan ƙanƙanin lokaci zai rarrashi a barsa kuma su fara zance mai daɗi ta zama kamar ma ba mata komai ba farida ba za ta wuce shekaru goma sha tara ba kuma tana 200 level a bayero university mahaifinta ya sangata ta sosai yana sake mata kuɗi inda ya kamata kuma baya ganin laifinta duk abin da take so shi ake mata tunda ta taso bata san mata ta nemi abu ta rasa ba ita ce babba amma ƙananan ba sa yin abin da take na sangarta farida bata bata san mutunci ba bare ma ta ɗaga mutane kai tana da wulakanci ba kaɗan ba daga firamare har zuwa sakandare malaman malamanta makiyanta suke yi. don ma ta yi laifi sun hukunta ta sai kawai ta sa a kore mutum a aiki aikinta kenan hatta principal ba ta raga mishi ba ba ta da ƙawa saboda duk wanda ta rabe ta wulaƙanta ta take ta dinga har ma wata ran ma ta ta dinga mata ihu don ma haka duk wacce ma suka yi kawance ba sa wuce wata biyu sun ɓaɓe musamman ma masu zafin kai irinta fatima Fatima ce dai suka jima da ke mahaƙuciya ce da ƙawarta kuma tana kawar da kai kuma da kuma ko da ke ita ma Fatimar faɗa suka fara yi a fesye ɗinsu a university ko tsaye suke karantawa business administration a wajen registration ne suka haɗu farida na jingine a jikin bishiya Dadin ta ya haɗa ta da wanda ma zai mata komai don ma kar ta sha wahala fatima ta zo wajenta da sallama ganin ta tsaye ita kaɗai farida Faridan ba ta amsa mata ba, sai kallon reni da ta bi ta da shi. Ganin babu abin reni a wajen Fatima kama daga suturar jikinta zuwa fatar jikinta yasa ta ɗan sassauta. Ina wuni ya gajiya? Fatima ta faɗa mata. Eh, Fiskanta a sake da murmushi. Fine. Farida ta ba ta amsa ba tare ta kuma ce mata komai ba ta ci gaba da duba wayinta Fatima bata damu ba ta ce sunana Fatima Yusuf. An so Farida ta faɗa tana mata kallon uku saura. Shiru Fatima ta yi ba tare da ta san ma abin da za ta ce mata ba, ta ci gaba da tsayuwa cikin mamakin hali irin na Fatima. Kin saka ni a gaba, kin yi shiru. In baki da abin faɗa, you can give me breathing space please. ta ya tsine ta faɗi haka. Fatima ta ce Allah ya baki haƙuri, ta yi gaba abunta. Bayan sun fara lecture ne Fatima tana tafiya a mota Farida ta zo da gudu ta bugi motanta. Birki Fatima ta ja ta fita don ganin barnan ma da aka mata. Farida ba ta da niyyar fitowa a nata motan tana zaune ko kallon waje ma bata yi ba. Fatima ta hau buga windo din mota da karfi A hankali gilas ɗin ya fara sauka. Farida ta toshe da glass ta kalli Fatima ta buɗe baki da ta ce nawa ne zai gyara miki mota in baki dan ma ban da lokacin da zan tsaya dogon magana. Fatima da mamaki ya cika ta ce ke wace ce ke me kike gadara da shi you can even say common sorry Fari ta cire gilas ɗin idonta ta fara kallon Fatima daga sama har ƙasa ta ce, May tell you sorry, tana nuna kanta da hannu, you must be joking. Ba wanda ya isa in ce mishi sorry a rayuwa duk duniyan nan, kin san waye ubana a garin nan kuwa? Kin san waye ubana a garin Kano? da har kike tunanin cewa zan ce ma wata sauri Fatima da ranta ya fara ɓace kasancewar mai haƙuri bai iya fushi ba ta bugi motar da ƙarfi ta ce you are very stupid why uban naki da zaki walakanta ni kyare ki baki saba wallahi inda in kina jin ki yar wata ce inda kike jin ubanki wani ne haka nawa uban yake so ki sani ba kya da kuɗin da zaki biya ni duk inda ma aka yi wallahi ke yar matsiyata eh, ke yar matsiyata ce san ma ba ki gaji arziki ba duk inda aka yi akwai jinin tsiya a jikinki wawuya kawai kina tunanin keɗin din wace ce da zaki mayar da ni banza je ki da halinki nan gaba za ku haɗu da wanda ma yafi ƙarfinki da ganin Fatima ranta ya gama ɓaci ji take kamar ma ta shaƙe Farida ta ci ubanta a gurin amma ba yadda ta iya Farida zagin ya yi mata ciwo sosai tun da take ba wacce ta taɓa cin mutuncin ta haka ga mutane a wajen take suka fashe da dariya ta ci ya ƙara kama farida ta rasa ma amsar da za ta bayar ta huce ƙarshe tana buɗe baki za ta iya fashewa da kuka don a wuya take Fatima ta ja motar ta yi gaba, Farida ma ficewarta ta yi a makaranta cikin baƙin ciki da kunci. Bayan watanni suka koma haɗuwa a restaurant, ba wanda ya ce da wani cikanka. Daga nan suka Eh, daga nan sai suke yawan haduwa, ganin irin motocin da fatiman kiyawa ya sa farida take tunanin fatima yar babban mutum ne sai ta ji tana son ta zo kusa-kusa da ita don haka wani rana fatima na zaune a hall ta zo ne ta zauna kusa da ita ta ce good morning fatima ta kalle ta don ta tabbatar take ta ta haɓe baki ta ce morning ta ci gaba da karatunta Farida na son su fara shiri sai girman kan tsiya ya hana ta ta sauko su yi maganan arziki. Haka ta ƙara zaman ta zamanta ba wanda ya kuma cewa ƙala har aka tashi. Daga nan Farida ta ci gaba da shige mata duk da ma bata mata magana ba daga morning sai bye in an tashi aka suka saba suka zama ƙawaye fatima na matukar haƙuri da farida duk abin da farida ke so haka za ta biye mata saboda tsananin haƙurin da take da shi sai dai in ya zama abin da ya kamata ta gaya mata gaskiya ne takan daure ta faɗa mata mutane da dama sukan cewa fatima tana ƙoƙarin zama da farida don gaskiya ba za su iya ba sai dai ta yi dariya ta ce a ah, insha Allahu zan canza ta ko ba yanzu ba sai dai farida ta sanda farida ta yi nisa ba wa sai dai da ta yi nisa babu wanda isa sauya ta a'a al'amari na ubangiji babu abin da ba zai iya yi ba tunda dai na fara sai dai sai dai su canza, na gane cewar lokaci ya kamata in tsaya ne in huta duk da ma dai babu rana bonus muke samu azumin nan kamar ina francisco ne ko ina nan a a kai ba rasha ba ne don rasha kan ana rikici ya ma sunan ma ya ma sunan garin ma an tami inda ake sanyin nan inda ba kullum sai ka saka babbar riga ma ka fita ma ina wancan garin ne to sai mun haɗa littafi na gaba don jin yadda za su kasance zuri'a biyu to zuri'a biyu nan mutane guda biyu ne zuri'o'i guda biyu ne suka da suka zama zuri'a daya lallai farida karshen ki akwai kes mu dai namu ido babu abin da zamu iya cewa tunda bamu san me zai faru gobe ba mu dai haɗu dai a littafi na biyu don jin yadda za ta kasance kada ku manta fa da yin likin din nan fa in kuka gama jin nan ku danna likin dilin dilin